a daidai wannan lokaci da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya ke magargaɗi ga jami'an tsaro na san yadda za su ke gudanar da ayyukansu yayin da ake ci gaba da aiwatar da dokar kulle na zama a gida da yanzu aka kafa wasu jihohin Najeriya domin yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar COVID-19. Yanzu haka an so mu samun takun saka tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida. Na baba nan shine wanda ya faru a jihar Adamawa inda wani baturen 'yan sanda wato DPO ya jagoranci wasu 'yan sanda cikin motoci uku kuma a cikin shirin kota kwana. zuwa sakataren 'yan jarida da ke yola wato press center ba tare da tuntubar shugabannin 'yan jaridan da ke wajen ba suka yi ɗiban karin mahaukaciya ga 'yan jaridan da suka zo aika labaransu da ma duk wanda suka tarar. Malam Ablahi Tukur, wakilin gidan rediyon Najeriya ne na Kaduna da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yan labarai a jihar wato correspondent chapel ya bayyana takaicinsa game da abin da ya faru. a gaskiya abinda zan ce ya faru tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro a cibiyar 'yan jaridu ta jihar adamawa abin bai daɗi ba saboda a ganin yadda dangantaka take tsakanin su 'yan jarida da su jami'an tsaro a nan jihar adamawa bai dace a yi wannan abu ba abin ya ba mutane mamaki to amma kasa an ce wake ɗaya kan ɓata gari amma ina fatan shi wannan kwamishinan 'yan sanda na jihar adamawa zai ɗinke wannan baraka saboda har idan aka bar wannan baraka ta ci gaba to abun ba zai ma koko ba zai yi daɗi ba tsakanin 'yan jaridu na jihar adamawa da kuma ita a rundunar 'yan sanda ta jihar adamawa to sai dai kuma a martanin da ta maida rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta dsp suleiman ya hangroje ta ko musanta zargin cewa an ci zarafin 'yan jaridan jihar adamawa suka ba da umarnin a rufe wuraren mashaya da kuma inda ake sayar da giya da kuma inda ake clubbing gaba daya sakamakon wannan annoba sannan kuma rundunar mutum lokacin suka dauki matakai na tabbata duk inda ake gudanar da irin wa'annan ya zama a rufe to sanin kowa ne kuma nuj secretariat da wuri ne wanda yake haɗe da clubin da kuma a mashaya to a lokacin da jami'anmu suka je kuma suka tarar da mutane a wurin inda suka kama mutane goma sha ɗaya wasu suka tsere sa'annan da nan bai da jimawa ba shi shiyama na wurin ya kira kwamishinan yan sanda inda yake gaya mishi suna gefen sekretariya ne ba gefen mashaya ba ko kuma kulobi nan take kuma kwamishinan yan sanda ya ba da umarni a sake wayanda aka kama sannan a gudanar da bincike lalle ya zama tilas kowa ya zama ya yi biyayya ga dokokin da gwamnati ta bayar domin abu ne wanda ya zama tilas a haɗa kai domin a samu a tsira daga wannan annoba sannan kuma sanin kowa ne rundunar 'yan sanda na jihar adamawa suna da kyakkyawan alaka da mutuntawa da girmamawa tsakaninsu da 'yan jarida musamman a nan jihar adamawa ko shi shiyaman din zai iya tabbatar maka da wannan al'amari wannan mako na zuwa ne yayin da hukumar kare haƙƙin na adam wato national human rights commission da ma wasu ƙungiyoyin fafutuka ke ko hada hancin alƙaluman koke-koke da kuma wuce gona da irin da ake zargin jami'an tsaro na yi a wannan lokaci na ta zirga-zirga da gwamnati ta kafa. Comrade Gambo Daud na ko cikin 'yan rajin kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. Ya bayyana matakan da ƙungiyar su ta sun tafa Human Rights Advocacy ta ɗauka game da abin da ke faruwa a yanzu. kan maganan musgunawa da eh, eh, jami'an tsaro suka yi wa bayan allah don dokan da aka sa na take ta zirga-zirga wannan tabbas mun samu report da yawa akan abin da ya shafi haka tun daga ranar da aka kafa dokan lura da haka sai muka ɗauki mataki mun tuttura wakilai mu suna zazzagayawa cikin gari da wasu sasa sasa na boda inda aka taushe cewa mutane ba za su shigo ba su fita ba lura da haka mun tuttura su don su kawo muna report na abin da yake faruwa a gurin kwamar gambo daud kenan dan fafutuka a najeriya kuma koma da menene fata ko shine allah ka wannan annoba da ke lakumi rayuka ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya